This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19,41,16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu haron jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar juma'a 30 ga watan oktoba shekara ta 2015 sahabo imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da usman kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ga kanun labarai 'Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida na rikicin yankin ko kuma yakin Boko Haram da kuma rundunar sojoji ke yi sun fara samun taimako na jin kai daga kungiyoyin agaji na duniya. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa an sami ma'aikatanta ko kuma an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma guda 20 da 'yan tawayen kudancin sudan suka kama amurka ta ce zaman tattaunawar yau juma'a tsakanin kasashen duniya game da syria sharar fage ne na makomar kasar ba tare da shugabanta bashar al-assad ba allah kyauta kafin a sake dawowa ga walwala a ƙasarmu ta najeriya dole ne sai an ƙara shiga wani ɗan matsanancin hali kuma alama duka tana nunawa mun karɓi rahoton wasu masana gwamnan jihar bauchi barista abdullahi abubakar bayan taron da ƙungiyar gwamnoni na jam'iyyar apc suka gudanar a dajin yankari fulani makiyaya fiye da metan ne suka bayyana gaban kwamitin da ke aikin maida musu shanu fiye da dubu daya da jaman tsaro suka gano daga hannun barayin shanu sannan sanin yau juma'a ce jummai ali tana tafi da shirin lafiya uwar jiki Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida na rikicin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya ke yi sun fara samun taimakon jin ƙai daga ƙasashe ko kuma ƙungiyoyin agaji na duniya. wasu tsare-tsaren agaji guda biyu sun ƙuduri aniyar wa ƙananan yara da rikicin ya farraka su da maganar karatunsu sai kuma matan da rikicin ya maida zawarawa shiri daya zai maida hankali ne akan makarantun wucin gadi sama da 300 a jihohin bauchi da gombe da adamawa don ci gaba da karantar da yaran da rikicin boko haram ya raba da karatun nasu Wata kungiya mai zaman kanta a nan Washington DC mai suna Creative Associates International za ta jagoranci wannan aiki tare da tallafin kuɗi daga hukumar Amurka ta raya ƙasashe masu tasowa. ayyukansu za su dogara ne da tallafin shugabannin al'umma kamar yadda suka faɗa wanda za su nema a ƙasar don ba da gudunmawar wuraren da yake da tsaro don gudanar da koyarwar kamar yadda daraktar ilimin yankuna masu rikici ta ƙungiyar ellen st george ta bayyana kimanin yara miliyan ɗaya ne rikicin boko haram ya raba da hanyar samun ilimi a dalilin hare-haren ta'addanci a yankunan kamar yadda ƙungiyar mai zaman kanta ta bayyana. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma su ashirin da 'yan tawayen kudancin sudan suka kama amma har yanzu suna ci gaba da garkuwa da mutane goma sha biyu waɗanda suke wa majalisar aikin kwangila kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya ce an kama ma'aikatan kwantar da tarzoman ne a ranar litinin lokacin da suke raka tawagar da ke ɗauke da man fetur a daidai tekun nilu an tare taragun ne da ke ɗauke da man na akan hanyar sa zuwa arewacin birnin Malakal inda ɗaruruwan 'yan ya ɗauki da makamai suka tare hanya suka sace man da ke cikinsa sannan suka yi garkuwa da ma'aikata. Mr. Dujari ya ce ha a halin yanzu sun kwashe ma'aikatan su ashirin a jirgi mai saukar ungulu daga birnin Kaka zuwa Malakal a jiya Lamis amma ma'aikatan wato kwantiragin su guda goma sha biyu ana ci gaba da garkuwa da su tawagar wanzar da zaman lafiyar ta damu matuƙa da rashin sako ma'aikatan taragan taragan man da shi kansa taragan ba a dawo da shi ba balle kayan ayyukansa kakakin ya yi kira ga shugaban 'yan tawayen sudan ta kudu rick machar da ya mutunta majalisar ɗinkin duniya ta wajen ganin an sako waɗannan mutane cike da ƙoshin lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta ce tana amfani ko za ta yi amfani da zaman yau juma'a na tattaunawar duniya kan siriya a matsayin share fage game da kasar ba tare da shugabanta bashar al-assad ba waɗanda za su tattaru a vienna don zaman tattaunawar za su hada ko kuma sun kai ƙasashe goma sha biyar ciki har da ƙasar iran da rasha manyan ƙawayen siriya da suke da alaƙar soji da nufin agazawa tabbatuwar gurguwar gwamnatin ta al-assad kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john Kabi ya faɗa a jiya Alhamis cewa abinda tattaunawar ta Vienna za ta mai da hankali shine yadda siyasa za ta zama mafitar rikicin ƙasar ta Siriya. Ya ce taswirar gwamnatin da za ta yi tsinkaye kuma ta zama a kan ɗorarren mulki ba tare da Al-Assad ba shine babban burin wannan taro in ji Kabi. Wannan abu ba ma sai ba cikin sauƙi zai samu ba domin Saudiya da Turkiya ba su da burin da ya wuce su nemi cewa al-assad ya sauka sabanin ra'ayin iran da rasha kakakin ya kara da cewa ba wata maganar da ya kamata da ta maganar daidaituwar syria a siyasance ba tare da an hada da kasar iran ba 'yan majalisun amurka dai sun tabbatar ko kuma suna ta tababar yadda iran da rasha za su tabuka wata rawar a zo a gani a wannan tattaunawa ofishin majalisar ɗinkin duniya ya faɗa muryar amurka cewa hukumar kula da hakkin bil'adama ta majalisar yana tattaunawa da koriya ta arewa game da yiwuwar kai ziyara a birnin pyongyang wadda ake saran manyan jaman kare 'yancin bil'adama ne za su kai ziyarar wadda wannan ce ziyarar da za ta zama ta farko ga majalisar ɗinkin duniya don samun ganewa idanunta yadda hakkin na ɗan adam yake gudana a ƙasar ziyarar da tuni a baya majalisar ɗinkin duniya ta nemi da ta kai ƙasar amma kuma gwamnatin ƙasar mai bin tafarkin kwaminisanci ta amincewa wani jami'in ofishin kula da 'yancin bil'adam na, na majalisar ɗinkin duniya ya ce ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri su yong shi ne miyar gayyatar ga kwamishinan majalisar ɗinkin duniya kan 'yancin bil'adam zid ra'ud al-hussein gayyata ta zo ne lokacin da aka yi babban taron majalisar ɗinkin duniya na kwanan nan a birnin new york da ta nan amurka sai dai jami'in ya ce za su bayyana sharuɗan ziyarar yanzu ba su bayyana sharuɗan ziyarar yanzu ba Pyongyang dai na yawan musanta zargin da duniya ke mata cewa tana take hakkin bil'adama cikin ƙasarta musamman a ƙoƙarin ƙasar da ake cewa tana neman ta take duk wani yunkurin kawo da mulkin kwamnisanci don maye da salon mulkin demokradiyya. jami'an tsaron isra'ila sun bindige falasina guda biyu har lahira ciki har da ɗaya da ya ƙoƙari ko kuma ya soki wani soja da wuƙa hari na baya bayan nan a jerin rikicin yahuda da falasina da ya raba kansu a birnin hebron da ke gabar yammacin kogin jordan a yayin da yawan zanga-zanga da hare-hare a birnin kudus suka lafa fargaba ta karu a birnin hebron wanda hakan kusan kullum yake haifar da taho gamar matasa da sojojin isra'ila sojojin da ke kokarin tabbatar da zaman lafiyar da ya shafe fiye da shekaru goma a birnin na gabar yammacin kogin tare da yahudawa 'yan share wuri zauna labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla gwamnonin jihohi da suke karkashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun yi gargadin cewa jama'a su sani cewa akwai ƙarin matsuwa ta fuskar tattalin arziki kamin al'amura su daidaita a ƙasar. Duk da gwamnonin sun jinjina matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka na magance matsalolin tsaro kamar dai yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. I was happy that judiciary have done what they're known for, that is justice. Shugaban kungiyar gwamnonin APC din Mr. Richards Okorocha ya ce muna farin ciki da halayen bangaren shari'a da ta nuna game da batun jihohin Rivers da Akwa Ibom da kuma jihar Taraba domin shine abin da jama'a suke sa ran gani. Bugu da ƙari ya ce batun zaɓen da za a gudanar a jihohin Kogi da Bayelsa an samar da 'yan takara na gari wanda za su cire kitse a wuta a lokacin zaben shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban najeriya shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban najeriya a fafutukan da yake yi na shawo kan matsalar tsaro mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya yi tsokaci ne dangane da halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin a farfaɗo da shi kafin a sake dawowa ga walwala a ƙasarmu ta najeriya dole ne sai an ƙara shiga wani ɗan matsanancin hali kuma alama duka tana nunawa mun karɓi rahoton wasu masana a bisa farfaɗo da tattalin arzikin jihohin da ke ƙarƙashin jam'iyyar apc wanda Ah, nima yau a jawabi na da na yi abinda na yi tsokaci a kai kenan kuma na jawo hankalin 'yan uwana gwamnoni akan bukatar da ke da akwai na dawowa cikin gida mu duba hanyoyin da za a yi mu inganta kudaden shiga na cikin gida misali a jihar bauchi tun kafin a rantsar da ni na tura ɗaya daga cikin mataimakana ya tafi jihar lagos ya je zauna da hukumomin karɓar haraji na jihar lagos suka yi ne suka nuna mar hadda fimafimai suka kuma ba shi takardu da ma waɗansu daga ciki a na'urorin na'ura mai kwakwalwa ya dawo mana da su na sake tura shi jihar kano wayanda su ne jihohin da suka yi fice wajen tara kudin shiga a nigeria nan gwamnoni goma ne suka halarci wajen taron yayin da sauran suka aiko da mataimakansu abdulhab muhammad muna amurka daga dajin shakatawa na yankari a jihar bauchi Fulani makiyaya fiye da su mai tanda hamsin da barayi suka sace wa shanu daga jihohi goma na arewacin Najeriya ne suka bayyana gaban kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa da ke aikin mayar musu da shanu sama da dubu ɗaya da jaman tsaro suka kwace daga hannun ɓarayi kimanin makonni biyu da suka shuɗe mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu a tantancewar da muka yi akwai mutane mutum 68 da muka tantance su daga jihar kaduna akwai mutum 48 daga jihar katsina akwai mutum 11 daga jihar jigawa akwai mutum 3 daga jihar bauchi akwai mutum 1 daga sokoto akwai mutum 10 daga zamfara akwai mutum 4 daga jihar niger akwai bima daga jihar adama akwai mutum 1 daga jihar plateau wa'annan duk mun tantance su amma mun dau abin ne wato hawa biyu wajen raban su wa'annan shanu don kar abin ya cakuɗe saboda adadin mutane mutanen da muka tantance 'yan jihar kano mutum 300 kuma muka tabbatar da cewa shanunsu sa iya kasancewa daga wa'annan shanu da aka samu saboda bayanan da suka baya sun nuna cewar a wannan tsakanin da aka samu dabbobin a wannan tsakanin aka sace musu dabbobinsu akwai kuma mutum 148 su ne wanda suka fito daga wa'annan makotan jihohinmu guda tara da na lissafa honorable murtala garo kenan shugaban kwamitin da gwamnatin jihar kano ta ɗorawa alhakin mayar da shanun da jami'an tsaro suka sami nasarar kwacewa daga hannun barayi a wasu sassan jihar Kano kwanakin baya. Haka kuma shugaban kwamitin ya bayyana adadin shanun da jami'an tsaron suka danka a hannun kwamitin nasa ya zuwa yanzu. Abin da gwamnatin jihar Kano da rundunar a 'yan sanda haɗin gwiwa da jami'an tsaro duka sojoji da SSS suka yi mana handun oba na dabbobi a rubuce 818 a yau kwana uku da suka gabata rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta samu nasarar samo wasu dabbobin a hannun barayi da 228 wannan batu na satar shanu a hannun fulani makiyaya na ɗaya daga cikin sabbin matsaloli da suka kunno kai a lardin arewa har ma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ke cewa gwamnonin na arewa na haɗa karfe da karfe domin su yaƙi wannan annoba gwamnonin shiyar mu ta northwest kasan satar shanu ta yi yawa a wannan shiya tamu mun duba wannan al'amari mun ga gwamnatin tarayya akwai sojoji akwai polis akwai sss wanda muke aiki da su a yanzu haka kuma an shiga dajuka sosai da sosai a wajen zamfara nan da wajen kaduna da bangaren katsina an kama irin waɗannan masu sata shanu kuma masu shanu an mai masu da shanunsu to mun ci gaba da wannan sai mun tabbatar da cewa wato wannan annoba da ta faɗo wa masu kiwon shanu mun riga mun kaudaita Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Shafa ko bai da haure zama kun zan bai kyale ɗin kaji. ni ba zan fasa waka ba na Allah ya abinci na kowa ne sani da To a gaida Mahamud Kauri ana tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. a nan maiduguri mutane about mutum hamsin ne a nan maiduguri amma a ƙasa gaba ɗaya you know, sun fi haka amma abin da ya sa muka zo maiduguri shine saboda mu tabbatar da cewa mun nuna ma waɗannan sojoji cewa muna tare da su The Voice of America kuma da yake tabbatar da wannan lamarin babban kwamandan soji mai kula da rundunar aiki da cikawa da ke yankin mubi wato 28 tax force brigade a janar general a zego ya ce sojojinsu ne ma suka samu nasarar cafke yar kunar bakin waken murya ta farko ta air vice marshal sadiq baba abubakar babban hafsan mayakan sama na najeriya za ku saurari waɗannan rahotanni duka biyu cikin shirin mu na hantsi ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc ga jimali da mu na gaba Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wannan babban eh, abin murna ne eh, kuma ana so yin amfani da wannan ima 'yan eh, Najeriya barka da wannan gagarumin ci gaba da muka samu. Dr. Ado Muhammad kenan Darekta Hukumar Lafiya Matakin Farko na Najeriya bayan da Dr. Margaret Chan babbar daraktar kungiyar lafiya ta duniya wadda dr matashido rebecca moiti ta wakilce ta wajen mikawa shugaba muhammadu buhari takatar fitar da sunan najeriya daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar cutar shan inna wannan labari mai faranta rai za mu fara dubawa kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar Asabar 24 ga watan Oktoba shekara ta 2015, Najeriya ta yi rawar gani ko kuma ta shiga tarihi domin a ranar ce kungiyar lafiya ta duniya ta fidda sunan najeriya daga cikin kasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna najeriya wadda a shekara ta 2012 take zama kasar da ke da fiye da rabin masu fama da ciwon shan inna a duk faɗin duniya a saboda haka najeriya ta yi rawar gani ta yi abin yabawa wajen yaƙi da ciwon shan inna shekaru goma sha takwas najeriya ta yi tana wannan yaƙi kuma yanzu watanni goma sha biyu kenan da ba a ba da rahoton wani ya kamu da ciwon shan inna a Najeriya ba. Dr. Mashidiso Rebecca Moiti ita ta wakilci Dr. Margaret Chan, babbar daraktar kungiyar lafiya ta duniya. Dr. Chan ta yi kira ga Najeriya da ci gaba da yunkurin da take yi da ya sa har aka fitar da sunanta daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna. Dr. Chan ta yi wannan kiran ne bayan da ta miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari takardar fitar da sunan Najeriya daga ƙasashen da suke fama da ciwon polio. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta yi wasa da ci gaba da yakin kawar da cutar ba har sai an kawar da ciwon shan inna kwata-kwata daga Najeriya. Ya ce gwamnatin tarayya za ta ɗauki yakin da ciwon shan inna a zaman na gaggawa. har sai an kawar da ciwon kwata-kwata daga Najeriya. Dr. Ado Muhammad, daraktan hukumar lafiya matakin farko, yana fadar shugaban Najeriya a lokacin da Dr. Margaret Chan ɗin, wadda Dr. Matshidiso Rebecca Moiti ta wakilta ta miƙawa shugaba Muhammadu Buhari wannan takarda. Ga kuma bayanin da yi wa wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya. To uh, alhamdulillah yau dai watan babban daraktan janar na hukumar kiwon lafiya uh, na duniya WHO ta zo Najeriya ta ba mu shugaban kasa takardar eh, cire Najeriya daga kasashe masu yaduwan cutar shan inna na kullum da kullum. To wannan babban labari ne mana kuma abin farin ciki ne. Ah, Tun da in ka duba wajen shekaru goma sha takwas kenan da aka fara wannan yaƙi. Yaranmu suna ta kamuwa da cutar shan kuma suna ta nakasa. daga lokacin zuwa yanzu in aka kirga za ga cewa yara sun kai waje dubu ishirin da suka kamu da cutar da suka nakasa daga cutar sha'ina to sai aka tashi da kokari goyon bayan ku da kuma na da kuma iyayen kasa da kuma malamai sai aka tashi yanzu dai watanni goma sha biyar kenan wanda babu yaro ko yarinya da ya kamu da cutar sha'ina to wannan dai alhamdulillah kuma abin da ya kamata kai muna so mu ci gaba da samun watan Ah, kar kuma wani yaro ya kama da cutar shan inna kuma inda za a wannan dole sai ya zama cewa um, mu samu goyon bayan kowa da kowa mu samu goyon bayan gwamnoni da kananan ah, hukumomi da kuma za mu ci gaba da watan nan da muke ta yi ah, watan eh, gagaruman nan da muke yi na zuwa gida zuwa gida za mu ci gaba da wannan. Dokta Ado hakan baya nuna za ku tsagaita yi rigakafi ko ɗaukar matakan kare wannan nasarar kenan. in ka duba dakatar da cutar daban ne daga cutar ta bar bayan ƙasa gaba ɗaya akwai bambanci da dakatar da cutar da cewa yaro ko yarinya ba samu da cutar shan ba a wannan ƙasan watan mun dakatar da cutar kenan to amma mu abin da muke so muna so cutar gaba ɗaya ta bar bayan ƙasar najeriya watan ko a bola ko a wajen datti babu to abin da muke so kenan to kuma in muna so kafin a tabbatar da wannan za ta duban mu nan da shekaru biyu a ga cewa wani yaro zai kamu ko kuma za ka gani a bola ko kuma za ka gani a datti to abin da muke kenan yanzu mu ma hukumar kiwon lafiya ta matakin farko muna zuwa mu je bola mu dan dauki datti mu duba ko akwai in akwai za mu rigakafin wajen da gaba duk yara da ke wajen da za mu yi masu rigakafi muna son gaba daya a zama cewa najeriya babu cutar ko a ƙasa ko a datti eh, so haka nan wannan babban eh, abin murna ne eh, kuma ana so yin amfani da wannan yi ma 'yan najeriya barka da wannan gagarumar ci gaba da muka samu a duk duniya yanzu magana najeriya ake akan wannan ci gaba da muka samu kuma kasashe da ba su samu wannan gagarumar ci gaba sun yi mana sun rubuto mana wasiku kamar afghanistan da pakistan suna so su ga su zo su ga yadda muka yi wannan ita kuma babban daraktan who da ta yi a duda shugaban kasa ta gaya ma shugaban kasa cewa pakistan da afghanistan suna so su zo su ga yadda muka yi to kuma mu mun gaya musu eh za mu taimaka musu suma a dun su masu samu babban ci gaba na kaudace shan ina daga kasar su yadda muka kaudace daga Najeriya. Shekaru 18 kuka yi cikin wannan yaƙi da shan inna a Najeriya har aka kai ga wannan matsayin. A takaice wace bita za ka yi wa masu sauraron mu kan kalubalen da kuka fuskanta a tsawon waɗannan shekaru. To cikin wannan shekarun goma sha takwas da suka wuce akwai lokacin da waɗansu jihohi gaba suka ce su ba su yi da rigakafi ba. Waɗansu jihohi kuma suka ce ana amfani da rigakafi ne don a rage aihuwa Ah, akwai lokacin da kuma ma'aikatan kiwon lafiya an aka kashe su wajen shekaru biyu suka kenan ah, a cikin rana daya ah, aka kashe mana ma'aikata guda goma sha uku a kano washe gari kuma aka kashe guda shida a maiduguri banda wannan kuma a cikin wannan aikin akwai mun rasa rayuka ma'aikatan kiwon lafiya da kuma wanda suke tamu aiki da kuma 'yan jaridu sun rasa rayuwa so kaga akwai abubuwa faɗi a tashi faɗi a tashi faɗi a tashi eh, da suka faru a cikin shekaru goma sha takwas amma dai mu kai yanzu dai jin daɗinmu. shine duk wannan matsala da muka samu cikin shekaru goma sha takwas wuce bai je a banza ba tun da yau dai alhamdulillah an cire najeriya daga kasashe masu cutar sha'ina kuma babu 'ya'yanmu da suka kamu da cutar sha'ina ko suka na kasa da cutar sha'ina cikin watanni goma sha biyar hudu zuwa goma sha biyar suka kuma in allah su yarda za mu tabbatar cewa babu yaro ko yarinya da za ta kamu da cutar sha'ina har abada kuma ba za mu sake yarda wani ya dauko mana cutar sha'ina ya shigo da shi wannan kasar ba sai sa na ce yanzu duk wanda yaro in dai bai kai shekara biyar ba in zai shigo wannan kasar ko ta airport ko ta anyan kafa wata lamboda kenan in dai yana zuwa daga wajen kasashe ne da muka san suna da shan ina dole za mu musu rigakafi ga wannan yana da amfani yanzu kuma wannan kau da shi tun da babu yanda za a yi mu yanzu su je saudi arabia wani ya ce su bude baki a samu su eh, kafin shirin sha'ina duk wanda ya yi zamu ci mace mai daba da kasa mu ba ta da shirin sha'ina mun kau da ita wannan ya nuna kun tanadi jami'an rigakafi kenan akan iyakokin kasar nan mun sa jami'an mu a iyakokin kasa duk inda akwai bada tsakanin najeriya da kamar duk wajen su eh, maiduguri najeriya da chadi najeriya da cameroon najeriya da niger eh, Eh, Najeriya da Benin Republic you know, duk mun sa ma'aikatan kiwon lafiya nan wanda duk yaro wanda ko yarinya da za su shigo in dai ba su kai ba su wuce shekara biyar ba za musu rigakafi daya dai ba mu son wani ya zo ce an dauki cutar sha'ina an kai wani ba mu da cutar sha'ina amma ka san mutane sai sa yaran mu za su fita mu ce ayi yi musu wanda kuma zai shigo shi mu ce ayi masa to hanyar nan ne kawai za mu tabbatar cewa eh, mun kau da cutar gaba daya daga bayan ƙasa har abada. zan foliyo abai da kyau bare alaka na na yake ruku. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Ƙasa Afirka ana waɗi, Najeriya niyar su su suke da ciwon foliyo. waye alamuna kira kai ku ba da ɗayan ku likita. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana foliyo. Duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana foliyo. waye yaran muke kira ku ba da ku ga likita domin dandare kai Haka ne Malam Sule, yanzu sauran ƙasashen Pakistan da Afghanistan su ne suke fama da matsalar ciwon shan inna a ƙasashensu. Kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba su tabbacin taimakawa yunkurin da suke yi na kawar da cutar daga su. Ma sauraro muna fata za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A tuna fa lafiya ita ce uwar jiki. Babu mai da ke na uwar jiki. To a gaida malamai a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. ‘Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida da rikicin yakin Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya ya farraka sun fara samun taimakon agaji daga ƙungiyoyin duniya. wasu tsare-tsare guda biyu sun ƙuduri aniyar wa ƙananan yara da rikicin ya faraka su kuma ya raba da karatunsu sai kuma matan da rikicin ya mai da zawarawa shiri ɗaya zai yi aiki a makarantun wucin gadi sama da guda 300 a jihohin gombe bauchi da adamawa don ci gaba da karatun yaran da rikicin na boko haram ya hana karatu wata kungiya mai zaman kanta a washington mai suna creative associates uh, international za ta jagoranci wannan aiki tare da tallafin kuɗi daga hukumar raya ƙasashe ta afirka masu tasowa Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma guda 20 da 'yan tawayen kudancin Sudan suka kama, amma har yanzu ana rike da wasu masu aikin kwangila guda goma sha biyu. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajik ne ya bayyana haka ya ce an kama ma'aikatan kwantar da tarzoman ne a ranar Litinin a lokacin da suke raka wata tawagar mai ɗauke da man fetur a daidai tekun Nilu. An tare taragon da ke dauke da man a hanyarsa ta zuwa arewacin birnin malakal inda ɗaruruwan 'yan tawaye dauke da makamai suka datse hanya suka kuma kwace tare da sace man jirgin da kuma yin garkuwa da ma'aikatan amurka ta ce tana amfani da zaman yau a tattaunawar da duniya take yi kan siriya a matsayin share fage game da kasar siriya ba tare da shugabanta bashar al-assad ba wanda za su taru a biyana sun kai kasashe goma sha biyar ta gaishe ka da ka Allah ka mu karshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaita wato har da shirin kallabi na Maryam Dauda kamin na madadin Usman Kabara da Cuba Hero Dio ne da kula da gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya riga masa anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.